Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata biyar ga watan Disamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwatar rundunar sojan Najeriya ta yi ƙarin haske game da wani farmaki da jirgin saman soja mara matuki ya kai a jihar Kaduna wanda ya yi sanadin mutuwar gwamman farar hula. Kungiyar tuntuɓa ta Arewa da ake kira Arewa Consultative Forum ta yi kiran a gudanar da bincike na gaskiya. mu abin da muka ji an kashe fiye da mutane 100 kuma kusan kashi takwas a cikin goma na jama'a da suke wajen yara ne ƙanana mata da maza wannan ba yadda za ka kalli mutanen nan a taron nan ka ce musu 'yan ta'adda ne kakakin kungiyar farfesa muhammad tukur baba kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa ministan cikin gida na jamhuriyar niger ya yi bayani akan mahimmancin ayyukan sa kai a ci gaban ƙasa albarkacin ranar bikin aikin sa kai da majalisar ɗinkin duniya ta ware. Muna kuma tafa da rahoto na musamman dangane da korafin al'ummomin da ke zama a kusa da madatsar ruwan zungeri da ke jihar Neja akan halin da suke ciki tun bayan da aka fara aikin madatsar ruwan. sannan za mu kawo muku labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Isra'ila ta ce sojojinta sun danna cikin tsakiyar birnin Han Yunis a yau dinnan talata bayan wani kazamun fada da mayakan Hamas a daidai kuma lokacin da kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa ke bayyana damuwa cewa farar hula ba su da wurin fakewa daga wannan yakin. Wannan ce rana ta fafatawa mafi tsanani tun bayan fara wannan aikin soji daga ta ƙasa ta fuskar 'yan ta'adda da aka kashe da yawan musayar wuta da kuma barin wuta daga ƙasa da kuma ta sama a cewar kwamandan sojin isra'ila na shiyar rundunar kudu manjo janar yaron finkelman a wani bayani ana kuma haka sai shugabar hukumar agaji ta amurka samantha power ta kai ziyara yau dinnan talata zuwa el arish wanda wani wuri ne da ke kusa da han yunis din inda ake tsara harkokin agaji na ƙasa da ƙasa dole a ɗau matakai don kare farar hula a kuma hanzarta jigilar kayan tallafi da ake bukata don ceto rayuka a gaza a cewar fawa ta kafar x jami'an gwamnatin pakistan sun faɗi yau talata cewa amurka ba ta adawa da shirin gwamnatin pakistan na ta sakeyar 'yan asalin afghanistan waɗanda ke zama a ƙasar ta pakistan ba tare da izini ba illa kawai ta buƙaci a ɗan sassauta a wannan lokaci na sanyi fatattakar baƙin haure da ake yi ciki har da 'yan afghanistan kusan miliyan biyu na cikin abin da aka tattauna a wata ganawa da wata tawagar amurka da ke ziyara ƙarƙashin jagorancin julieta vals noyes mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka mai kula da ofishin harkokin ƙididdiga 'yan gudun hijira da kuma ƙaurar jama'a wani jami'in gwamnatin pakistan wanda ke da masaniya kan tattaunawar da aka yi ya ce tawagar ta amurka ta nemi a hana korar wasu mutane wajen dubu ashirin da biyar waɗanda ta kira masu fuskantar barazana waɗanda suka guje ma ƙungiyar taliban bayan kwace iko da ta yi a watan agustan shekara ta 2021 kuma ana ma iya sauya musu matsugunai zuwa amurka shugaban amurka koko shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya ba da umarnin a yi bincike kan musababin wato harin jirgin sama mara matukin nan wanda aka kai a ƙarshen mako har yayi sanadin mutuwar mutane 85 wannan mummunan harin ya auku ne a ƙauyen tudun biri da ke jihar kaduna ta arewacin ƙasar ranar lahadi yayin bikin maulidi haka zalika gwamman mutane da ke ƙauyen sun ji raunuka ofishin fadar shugaba tinubu ya fitar da wani bayani inda yake bayyana alhininsa kan al'amarin wanda ya kira abin takaici mai tayar da hankali da kuma kona zuciya matuƙa hukumar harkokin bincike ta duniya koko hukumar harkokin abinci ta duniya yau talata ta ce ta dakatar da raba kayan abinci kamar yadda ta saba a arewacin yemen saboda karancin kuɗi da kuma saɓanin ra'ayi tsakaninta da hukumomin yankin kan yadda ya kamata a bada fifiko ga marasa wato mafiya talauci yankin sana da yankin arewa na ƙarƙashin ƙungiyar hutu ne mai samun goyon bayan iran wadda ta shiga yaƙi tun a shekara ta 2014 da gwamnatin ƙasar mai samun goyon bayan saudiya wadda ita kuma ke da mazauni a birnin adan mai tashar jirgin ruwa wanda ke kudancin ƙasar. yakin ya dan lafa tun cikin wato tun shekaru biyu da suka gabata ta yadda aka dan samu saukin abin da majalisar ɗinkin duniya ta kira matsalar jin kai mafi muni a duniya to amma har yanzu miliyoyin mutane na dogara ne kai tsaye kan tallafin da suke samu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a ƙarshe wasu yara shida 'yan ukraine da rasha ta ɗauke su a lokacin da ta kaddamar da mamayar ukraine za a sada su da iyayensu biyo bayan shiga tsakani da ƙasar qatar ta yi a cewar wani jami'in wannan ƙasa ta yankin gulf. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Tun bayan harin jirgin saman soja mara matuki da ya yi sanadin hallaka farar hula da dama a ƙaramar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna a shekaran jiya Lahadi. kungiyoyi masana da 'yan najeriya na ci gaba da mai da martani shi ma shugaban najeriya kamar yadda kuka ji a labaran duniya ya bayyana takaicin jin wannan labari yayin da a gefe guda rundunar sojan kasar ta ce jirgin ya kai hari ne bisa kuskure bayan da ya samu wasu bayanai game da ayyukan 'yan bindiga a sassan yankin Ƙungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya ta buƙaci hukumomi su zurfafa bincike akan aukuwar lamarin. wakilin muryar amurka hassan maina kaina ya aiko mana da wannan rahoton shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya bada umarnin gudanar da bincike dangane da musabbabin farmakin da jirgin soji mara matuki ya kai a jihar kaduna inda ya halaka gwamman mutane tuni da shugaba bola ahmed tinubu ya bayyana bakin cikinsa akan wannan farmaki da ya haddasa kisan faran hula abin da ya kira babban abin bakin ciki babban abin takaici kasancewar 'yan najeriya da san hawa balle sauka suna ci gaba da rasa rayukansu a zamanin mulkin sa edukatar rundunar tsaron najeriya ta ce jirgin soji maras matuki da ya kai hari akan wasu fararen hula a jihar kaduna ya kai harin ne bisa rahotannin sirri da aka samu akan kai komo irin na 'yan ta'adda a wannan yanki daraktan da ke kula da sashen tattara bayanai na irin gamar da dakarun najeriya ke yi major general edward buba ya faɗa a wata sanarwar manema labarai cewar bisa shawagin tattara bayanai jirgin ya lura da kai koman 'yan bindiga daɗi a yankin ligarma wurin da dama can an san matattara ne na 'yan bindiga daɗi kazalika jirgin maras matuki ya kuma lura da yadda wasu mutane ke gudanar da harkokinsu tamkar dai irin 'yan bindiga daɗi sannan sai aka ga wasu 'yan bindigar da suka tataru a wuri guda suna ƙara matsowa da hakan kuma ka iya zama barazanar tsaro wannan ya sa aka ɗau mataki nan take domin kar abin ya shafi fararen hula to sai dai kuma kungiyar tuntuɓa ta arewacin najeriya wato arewa consultative forum ta ce lalle a gudanar da bincike na keke da keke Farfesa Mohammed Tukur Baba da ke zama kakakin wannan kungiya ya mun karin bayani. Mu mun ce wannan abin ya faru ne laifin su sojoji ne. itaro e, ne na yara ƙanana in har su sojojin Najeriya ba za su iya ɗauka tara bayanai da zai nuna musu haka ba abin da kuma ake yi gaskiya ba su da tsari mu abin da muka gani da muka ji an kashe fiye da mutane ɗari kuma kusan kashi takwas a cikin goma na jama'a da suke wajen yara ne ƙanana mata da maza wannan ba yadda za ka kalli mutanen nan a taron nan ka ce musu 'yan ta'adda ne wannan dai ba shine karo na farko da jiragen yakin najeriya ke kai farmaki akan faran hula ba ko a shekara ta 2017 sai da wani jirgin yakin sojojin saman najeriya ya kai farmaki bisa kuskure akan wasu fararen hula a garin ran da ke karamar kumar kala balge a jihar borno inda sama da mutum 112 suka rasa rayukansu hassan mai kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai kaina A yau talata biyar ga watan Disamba jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran kasashen duniya don bikin ranar masu ayyukan sa kai. Ministan cikin gida na gwamnatin mulkin sojan kasar janar Birgediya Muhammad Tumba ya bayyana cewa tun da dadewa Nijar ke ayyukan sa kai lamarin da ya taimaka sosai wajen bunƙasar kasar. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A shekara 1985 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙirƙiro da ranar tunawa da masu aikin sa kai wanda ke kasancewa a kowane biyar ga watan Disamba na kowace shekara inda lamarin na bana iske jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin mulkin soja da suma ba su yi ƙasa a gwiwa ba domin yi wa 'yan ƙasar tambihi game da ranar ta yau inda ministan cikin gida General Brigadier Muhammad Tumba ya yi bayani irin ƙoƙarin da ayyukan sa kai ke ba da badawa wajen ci gaban kasa da ma tunatar da duniya a kafofin yada labarai na gwamnatin kasar cewa tun gadin-gadin mutane na ayyukan sawar kai a wannan kasar ta jamhuriyar Nijar inda ministan ke cewa. Niger, le volontaires jouent un rôle important dans l'amélioration des conditions de vie A nan jamhuriyar Nijar 'yan sa kai na taka rawar gani wajen kyautata rayuwar al'umma kuma suna ba da gudunmuwa a fannoni da dama kamar kiwon lafiya, gandun daji, fannin karatu, kare haƙƙin ɗan adam, noma, kariyar mutuncin ƙasa, ayyukan raya ƙananan hukumomi a gazon al'umma da ma sauransu. Ministan Tumba Muhammad na cikin gida na jamhuriyar Nijar ya ci gaba da cewa abin ba a nan Nijar yana cikin tsatsamu da ma al'adunmu wajen yin ayyukan ci gaban karkara tun gadin-gadin kamar ayyukan samariya da ayyukan gayya. Red Cross ko kuma Croix Rouge Niger na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke kumshe da 'yan sa kai bila adadin abinda ya sa Malam Aliyu Umaru shugaban Red Cross ko Croix Rouge na birnin Kwanni fayyace mana ko menene ake nufi da aikin sa kai. Ita volontariya kama aikin sa kai ne. Aiki ne wanda za ka shiga ba don ana baka ko dala. Aiki ne wanda ka shiga lokacin da ka samu ɗan lokaci ɗan kaɗan ko da cikin wani aiki na da haka to ɗan lokaci lokacin nan kaɗan wanda baka aiki shine za ka zakwa ka kula da volontariat kula da sa kai shine muna croix rouge aikin mu kenan shiko ko musa umaru shugaban kwamitin ayyukan sawar kai na birnin kwanne bayanin ayyukan sawar kai yayi da suke yi don ci gaban ƙasa eh mu kwamitin mu dai kamar da kun sani kwamiti ne wanda na sa kai kai da kai muna ayyuka ne saboda taimakon ƙasan mu gaba ɗaya da 'yan mu kamar dai tani dama sun san irin ayyukan da muke yi na sa kai muna muna salibrite muna zuwa likita mu yi ziyara mu gani wani adda rawani sosai mu diba mu gani ya kamata a zuwa a yi mai a cikin kungiyar tamu dai gaba ɗaya muna wayar da kai shine sensibilization kenan ga matasa su san irin abin da ya kamata muna kuma taimakawa ga mata waɗanda ba su da ayyukan yi muna ƙoƙarin mu ga wani wuri ya kamata mu samu musu su kama wasu ayyuka irin haka domin mun samu da an koro da lakwal ko kuma wanda suna gida wasu aikin kwamiti muka kai musu su su koya musu alfabetization din nan sannan kuma santar din nata kuma waɗanda ga so ta koya musu aikin hannu daga duk dai ayyuka ne wanda sa kai ne ayyukan sawar kai abu ne wanda ya kamata karfafa a cikin al'umma ta la'akari da cewa yana ɗaya daga cikin ababen da suka haɓaka ƙasar China a duniya inda a yau take gogayya da ƙasar Amurka wajen zama ta ɗaya a fannin tattalin arziki ta duniya Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako. Al'ummomin da ke zama a kusa da madatsar ruwan Zungeru a jihar Neja sun buƙaci kulawar gaggawa a kan halin da suke ciki tun bayan fara aikin madatsar ruwan da nufin inganta wutar lantarki a Najeriya. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoton na musamman. A yanzu haka dai, al'ummomin da ke zaune a yankin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta gina madatsar ruwa na zingeru a jihar Niger sun ce suna cikin wani yanayi na zaman kuncin rayuwa a sakamakon kasa cika masu alkawulan da gwamnati ta yi na sake tsugunar da su tun a ranar 17 ga watan Mayun shekara ta 2013 ne dai. Tsohuwar gwamnatin Mr. Goodluck Ebelo Jonathan ta kaddamar da fara aikin samar da wannan madatsar ruwa ta Zingeru wanda zai samar da tashar lantarki mai karfin ɗari bakwai da nufin ƙara inganta lantarki a Najeriya. To sai dai har ya zuwa wannan lokaci al'ummomin da ke zaune a wannan yanki sun ce sun shiga cikin wani yanayi na tangaririya. Ko da yake dai al'ummomin yankin sun ce suna da tabbacin cewa rijiya ce ta ba da ruwa amma kuma guga take neman hanawa domin kuwa sun ce ce suna da yakinin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi duk abin da ya kamata na sallamar su to amma kuma matsalar daga wajen gwamnatin jihar Niger ne ɗaya daga cikin shugabannin al'ummomin da ke wannan yanki mai suna Zubairu Jiko ya ce a yanzu haka ma gwamnatin tarayyar Najeriya ta turo kimanin naira miliyan dubu ɗaya domin ci gaba da rabawa waɗanda lamarin ya shafa amma kuma yanzu kimanin watanni uku kenan shiru kake ji kamar yadda ya karin bayani. Mun zo ne muna kiran ga mai girma gwamna ya taimaka mana ya ba ma payment committee dama na zingero dam sai biya mutanenmu because kusan zan ce rijiya ta kawo ruwa goga ya hana sama da wata biyu da suka wuce an saka kuɗi a account na payment na committee har yanzu wanda ruwa ya kwashe mutanenmu tun shekaru uku da suka wuce suna nan ba resettlement area ba inda za su kuma ba su da inda za su yi bugu da ƙari ga ishu na fuel subsidy ya zo ya yi adin more burden maso shine muka zo mu kira mai girma gwamna ya dubi mutanenmu da idan rahama ya taimaka musu ya ba ma kwamiti dama su zo a gaggauce su zo su biya mutanenmu sama da wata biyu federal government ta yi rilizan kudin nan har yau suna nan aje ba a raba ma mutanenmu ba. To ko baya ga rasa matsugunai da wuraren noma dai a yanzu haka karatun 'ya'yan mutanen da ke wannan yanki ya shiga yanayi na rashin tabbas da ma sauran wasu abubuwa na more rayuwa kamar yadda waɗannan 'yan asalin yankin ke ƙarin bayani. Sunana Mu'azu Usman daga Wulungo a ƙarƙashin Manta Ward a Shiroro mai. Gaskiya muna cikin wani hali sakamakon wannan madatsarwar da aka yi na zingirin gaskiya mutane mu suna cikin matsala fiye da yadda ta sanin ɗan adam ko kuma ce fiye da sanin gwamnatin ƙasa don mu muke cikin jama'a mu muka san halin da ake ciki wato sakamakon wannan madatsarwar yau mutane mu sun tashi suna cikin gari a watse abincin da za su ci ma wallahi ya kasance musu muhallalu da sauransu sakamakon wannan madatsan ruwan a an biya mu na farko wato ko ince an zo an ba mu a kaɗan daga cikin wayannan kuɗin da za a biya mu cikin diyan mu da za a ba mu na tashi sai ya kasance ana cikin wannan abun sai ga barayin ga baki ɗaya wa abinda da muka tara a gida aka zo aka kwashe mana so ainihin ma inda za mu koma a yanzu haka wallahi jama'a mu ba su in kika je wallahi in fact kika je baki bakin gaban kogi inda ruwan ya shafe zaki tosaya mutanen mu sai ki musu kuka sakamakon yadda suke fama da wahala da abincin da za su ci mu yan najeriya ne me muka yi ma najeriya an zo an ce mu ba da wajen nan a matsayin mu na yan najeriya mun ga gwamnatin najeriya za ta amfana da wannan abu madatsan nan mun ba da shi da najeriya to me zai sa diya mu ba biya mu ba din allah a duba in mu yan uwansu ne su duba da manyan mu da shi mai girma gwamna din allah ya duba wannan muhallan da muke ciki din allah sunana idris ahmed tarjara na shabaze na fito ne daga yankin wata ƙauyen da ake cewa labi a nan ƙarƙashin manta akan dalilin wannan gina gina wannan dam din nan da aka yi a yankinmu bukatunmu da muke son wajen gwamnati ta yi muna ya shafe makarantunmu wuraren da aka ta da mu aka ce za a mai da mu wajen sababbin gurare muna son wayannan makarantun gwamnati ta mai da su a guraren da za a komar da mu sababbi muna bukatan yankin ƙasa wannan wurin a ce wannan wurin ita ce namu gaskiya muna bukatan wannan saboda mu san yadda za mu yi control din mutanenmu saboda mutanenmu sun riga sun shiga wasu halaye kuma muna muna bukatan hanyoyi da asibitoci gaskiya gonakanmu mun rasa su kwata-kwata babu su mutanenmu ba san ma ina za su zona idan suka zona ina ne za su je su yi noma babu kuma dama tun can shine aikinmu noma a nan muke samu mu biya school fees mu yi fidin yaranmu fatar da su dai da sauransu bayanai dai sun tabbatar da cewa a baya akwai yarjejeniya na samar da ababen more rayuwa kamar su asibitoci da makarantu da haske hasken lantarki a sabbin matsugunan da aka samar masu. To sai dai kawowa yanzu babu labarin wannan bayani kamar yadda shugaban nasu Malam Zubairu Jiko ya yi ƙarin haske. Duk da muna da sanin cewa federal government ba tana ba da kuɗin gaba ɗaya ba ne kuɗin yana zuwa ne akai akai kuma mutanenmu na cikin wani hali wasu suna mutuwa da can wasu sun zo to har yanzu dai wannan da ya zo daga baya har yanzu tun wata biyu da suka wuce har yanzu ba yi disposal nasu ba basu kai hannun da ya kamata su je ba ko da yake dai kokarin jin ta bakin gwamnatin tarayyar najeriya akan wannan al'amari ya faskara to amma gwamnatin jihar niger ta ce tana sani da halin da waɗannan bayan allah ke ciki Sakataren gwamnatin jihar Niger, Alhaji Abubakar Usman, ya ba da tabbacin cewa sun karɓi kudaden waɗannan mutane daga gwamnatin tarayyar Najeriya, amma kuma akwai dalilin da ya sa ba a ɗauki matakin raba musu ba. Gaskiya ne cewa kuɗin sun shigo na biyan su compensation, amma eh, yadda ka sani kowace sabon gwamnati tana da ne da ake basuwa. Akwai kwamiti da dama gwamnatin da ta shuɗe ta nada. a kan wannan biyan to kwamiti din ta ba da report akwai wasu abubuwa da ya kamata a tantance a tabbatar da su cewa a haka din suke don akwai kwarafe da yawa da suka biyo bayan shudewa wannan gwamnati to ana cikin wannan din ne shi mai gida gwamna ya ce a je a zauna da su wakilan su mutanen munya particularly akwai shi barista ishaku nasu da ke wakilcin su yanzu magana gan da nake maka akwai mitin da za a yi da su gobe talata in allah ya kai bayan wannan mitin din ne za a kai wa shi eh, mai girma gwamna report din na kyauta ta zaton bayan wannan report din zai iya ba da dama a ci gaba da wannan biyan. na'am to kamar yanzu nawa ne kuka ansa daga gwamnatin tarayya din domin akwai bayanai da ke nuna cewa abubuwan da ya kamata a ba mutanen nan bai kaiwa su. su ban sani ba ko kuna da wannan labarin eh to yanzu bagagan da nake maka yadda na ce maka account aka bude wannan kwamitin da ta shuɗe tana da account ɗinta ba account ba ne na gwamnati so ba zan san ko nawa ne aka biya cikin wannan account ba sai bayan mun zauna gobe ne za a samu cikakken bayani amma kuna da labarin mm. matsalolin da su mutanen yankin nan suke ciki Eh akwai muna da labari mun san cewa sun shiga wani hali tun da aka da su a wuraren da suke da muna da kokarin mu ga cewa dai an samu kudaden ga biya su. To yanzu bayan shi wannan miti na ran talata din za a samu wani karin haske ne akan abubuwan da ke gudana. insha za a samu insha A yanzu dai sama da garuruwa tisa'in ne al'ummominsu ke cikin wani yanayi na zaman zulumi a wannan yanki al'amarin da ke matukar buƙatar kulawar gaggawa. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da Jude Bellingham tauraron kwallon kafa na Real de Madrid Texan Spain kuma ɗan ƙasar Jamus. Dan wasan ajiye ne ya lashe kamben dan wasa matashi wanda tauraron sai fi kyallawa a wannan shekara ta 2023. A ƙarƙashin lemar ta Tuto Sport ne aka gudanar da wannan bikin na mika masa wannan tukuci dama a cikin watan Oktoba wannan shekara dan wasar ya lashe kamben kofa na dan wasa mafi kwazo matashi a duniya a lokacin bada kamben france football na ballon d'or na wannan shekara dan wasar dan kasar jamus ya gadi takwaransa na barcelona gavi da ke rike da wannan kamben har zuwa ranar jiya litinin dan wasan na real de madrid ya yi wa sa'anninsa shashau da sun ka hada da wanda ya zo na biyu jamal musiala da ke buga ma bayern munich ta kasar jamus sai na uku lamini yamal da ke buga ma fc barcelona barcelona ta kasar spain yannan savi simons da ya buga ma psv eindhoven yanzu kuma yake buga ma club din leipzig na kasar jamus sai na biyar warren zairi emery da ke buga ma club din paris saint germain psg ta kasar faransa a ci gaba da wasan kwallon kafa na kakar bana na ingila cewa da premier league a yau ne Luton ke karbar bakuncin Arsenal. Arsenal da ita ce kan gaba a wasannin na Premier League ko na Birtaniya da maki 33 na wannan shekara gaban liverpool mai maki 31 sai ta uku manchester city da maki 30 yayin da liton da ke dabsawa da Arsenal yanzu haka ke matsayin ta goma sha bakwai da maki tara kawai a teburin Premier League na kasar Birtaniya idan har Arsenal ta yi nasara a yau dinnan za ta kara yi wa Liverpool shashau da tazar maki biyar a teburin Premier League. Idan muka dawo a jamhuriyar Nijar kuwa wasannin Super League Professional na kwallon kafa na wannan shekara ta 2023 ta ba da sakamako a mako na uku kamar haka zumunta athletic club ta birnin yamai a birnin yamai ta sha kashi biyu da uku a hannun gs tawa sai sahel sporting club da olympic football club na babban birnin yamai sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya as fan ta sojoji ta babban birnin yamai ta wa liberty football club ta wani birnin yamai biyu da nema a yamai as duwan ta custom ta babban birnin yamai tawa as police ita ma ta babban birnin yamai uku uku da biyu mm, espoir football club ta zandar ta sha kashi a zandar daya da banza hannu union sportive de la gendarmerie nationale as nigelec ta wutar lantarki ta yi ɗaya da ɗaya kunnan doki kenan da irana football club ta arlet jihar agades a birnin mai tagur provincial ta doso a doso tawa a kokana ta arlet jihar agades ɗaya da nema yayin da aka riga aka soma wasannin mako na hudu inda as guard national de niger asgl CNN ta gs tawa ɗaya da nema a bambirin ya mai renaissance pay mai tawa jangwarzo football club ta maradi ɗaya da nema a teburin super league ta kwallon kafa ta jamhuriyar nijar ta bana bayan makonni uku da wasa biyu na mako na hudu ta ɗaya dai ita ce as fan ta sojoji da maki tara ta biyu ita ce as nijelek ta wutar lantarki da maki bakwai yannan irana ta arlit jihar agadas ita ce ta uku da maki bakwai a can kasan teburin na bana na kwallon kafa na super league professional ta jamhuriyar niger din ta goma sha biyar ita ce a kokana ba ta da maki ko daya ta sha shida ita ce espoir football club ta zandar ba ta da maki ko guda yayin da ta goma sha bakwai ita ce jangorzo football club ta maradi ita ma ba ta da maki ko daya haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar niger A gaida Haruna Mamman Bako, to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaicen Isra'ila ta ce sojojinta sun danna cikin tsakiyar birnin Han Yunis a yau dinnan talata bayan wani kazamun fada da mayakan Hamas a daidai lokacin da kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa ke bayyana damuwa cewa farar hula ba su da wurin fakewa daga wannan yakin. jami'an gwamnatin pakistan sun faɗi yau talata cewa amurka ba ta adawa da shirin gwamnatin pakistan na ta sakeyar 'yan asalin afghanistan waɗanda ke zama a ƙasar ta pakistan ba tare da izini ba illa kawai ta buƙaci a ɗan sassauta ne a wani lokaci na sanyi fatattakar baƙin haure da ake yi ciki har da 'yan afghanistan wajen miliyan biyu na cikin abin da aka tattauna a wata ganawa da wata tawagar amurka da ke ziyara ƙarƙashin jagorancin julieta wals moyes mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka mai kula da ofishin harkokin ƙididdiga 'yan gudun hijira da kuma ƙaurar jama'a shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya ba da umarnin a yi bincike kan musabbabin harin jirgin sama mara matukin nan wanda aka kai a ƙarshen mako har yi sanadin mutuwar mutane 85 wannan mummunan harin ya aku ne a ƙauyen tudun biri da ke jihar kaduna ta arewacin ƙasar a ranar lahadi yayin bikin maulidi haka zalika gomman mutane na ƙauyen sun ji raunuka ofishin fadar shugaba tinubu ya fitar da wani bayani inda yake bayyana alhininsa. sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Fiona wa mayinan dudu wadda ta haɗa shirin da ma injiniyan mu Mr. Cedric. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.